Karfe biyar da minti talatin a nan yamai sashen Hausa na studio Kalangu ya suma gabatar da labarai. Masu sauraro Asmana shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku yi cewa mutane shida sun rasa rayukansu cikin wani hatsarin mota jiya a dogon dutse akwai ƙarin bayani kan wani rahoton ƙungiyar ayyukan kai ta majalisar ɗinkin duniya wato ocha wasu ƙungiyoyin farar hula sun fitar da sanarwa dangane da yanayin karatun boko a nijar shirin musamman zai kawo bayani a kan wasannin ƙasashe renon faransa da ke gudana a ƙasar cote d'ivoire wasu mutane shida sun rasa rayukansu a wani hatsari da ya faru jiya da misalin karfe hudu na marice a cikin garin dogon dutse wata taho gama ce aka yi tsakanin wata babbar motar ɗaukar kaya da kuma wata motar bas ko kar ta kamfanin sufuri na shigilar jama'a wasu mutanen da dama sun shi rauni da yamma abdulaziz dan jarida a gidan rediyo dalal fm da ke dogon duci ya yi wa Tarnan Fuda Ahmed da ƙarin bayani ta wayar tarho. wata mota ce babba wanda aka rubuta ma dangote daga cikin suna suna tsere da shuna suka kawo gangan wurin da iskarkin shi kuma ita ko bis tana tsaye akwai mutane kusa gare ta to gudan da ya shigo da karfi sai ta zo shi mutanen da a gangan wannan bisna al'isa. daga cikinsu akwai facen akwai yara masu kalla nan wurin da biskin ga tsayawa sannan kuma akwai wani tsoho almajiri guda kai tsaye mutum uku suka rasu mutum biyar suka jimu daga cikin mutum biyar cikin hudu sun ka jimu kwarai su aka ɗauki hanya zuwa kai su doso kane a kai doso sai uku kuma suka rigaya kenan shi ya kai ga sakamakon sun shidda suka rasu kenan lalle jiya bayan wannan hatsari ya auku magabata na nan ga dogon duce suka ɗauki matakai inda suka ce daga jiyan nan da marici an hana ma wata bis tsayawa bisa hanya Ƙungiyoyin malaman makarantun boko na shirin gudanar da wani shirin gwano gobe a sabar a nan yamai domin su nuna bakin cikinsu da abin da suka kira rikon sakanyar kashi da hukumomi ke yi wa sha'anin ilimi a nishar. A wasu sanarwa haɗin gwiwar suka fitar a yau wasu ƙungiyoyin farar hula sun yi kira ga al'umma da ta fito ta goya wa malaman makarantar baya. Alhaji Salisu Ahmadu kusa waɗannan ƙungiyoyi ya yi ƙarin bayani. lakwal tana tahiya tana ƙara lacewa yau kowa ya amince da lalle ko matsala ana gani sarai da gangan aka kirkiro abubuwan da bai kamata ba wanda muna iya kiyaye shi aka kiyakewa. to muna fatan makarraban da duk wannan abun ya shafa za mu gangamu mu zama tsintsiyar irmin ki daya mu ceto lakwal da wani matsayin da take ciki muna jan hankali don saboda rantire tana za'uwa, ita kuma rantiran mun ga abubuwa wanda ya zamanto ta shiga cikin wani matsayi tun yanzu wanda ba haka nan ba mu shi na suka ci za a huto gobe wannan kiran ya shafi kowa duk wani wanda ya san yana cikin wannan kasai ko wanda ya zo da hucewa ya kamata ya huto mu ruwa musu goyon baya na cewar ku mu amince ba abin ne lakwal abin ne ilimi a cikin mu don saboda abin da yasa sa ƙasa tana wasa tana ci gaban akwai ilimi in babu ilimi kasa ta lalace a maraɗi shugabanni uku na ƙungiyar malaman kwantaragi sinasef eh, reshen madarunfa da aka kama a ranar 15 ga watan juye eh, yayin jarabawar da aka yi wa malaman makaranta 'yan kwantaragi sun gurfana yau da safe a gaban kotu kotun ta kuma yanke musu hukuncin zaman kason waje na watanni shida ta kuma aza musu tararar jika ashirin kowanne an kama su ne dai banda suka ƙi bin umarnin prefen madarunfa sakatare general na kungiyar sinasef ba rashin maradi abdulrazak abdulkadir ya bayyana gamsuwarsa da wannan sakamakon shari'a kotu ta yanke musu wata shidda kason talala kuma da tare jika ishirin kowannen su to mu a namu tunda shari'a gaban mu akai ko da suna magoya ba mu sai mu ce kotu ta yi mana adalci don me za mu ce kotu ta yi mana adalci tunda laihin da aka tuhume su da su sun amshi laihin su tunda yau wanda ya ce ya amshi laihi ne kotu ta yanke hukunci kuma hukunci na an baka dama ka je cikin iyalin ka kason talala to sai mu ce alhamdulillah mun Allah godiya sai da mu fatan kuma Allah ya tsayar bakin nan Allah takaita ta al'amura ko kuwa yanzu muka ci gaba da yin shi sai dai ana yi ana sara ana diba bakin gatari shi dai muka sama gaba muna fata Allah ya kiyaye na baya irin waga al'amarin kai ya kara koma faruwa da yarda Allah Allah ya kama mana ko da yake waɗansu sun yi faɗi tashin ganin cewa wa'anga abokan aikin namu da aka yi kama sai sun yi kason 'yan shekaru don a ƙarya ma ƙungiyar garkuwa to Allah bai sa su bai cimma ruwa ba. Wani rahoton kungiyar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da ayyukan jinƙai wato OCHA da ta fitar a cikin watan Juyen ya nuna cewa kimanin mutane miliyan ɗaya da ɗari takwas ne za su shiga cikin halin buƙatar a taimaka musu da abinci a Nijar daga watan Juyen zuwa watan Satumbar na dubu da bakwai. Kwamiti mai kula da rigakafi dangane da matsalar abinci ya bayyana cewa adadin yankuna masu tsananin rauni ya ƙaru inda ya tashi daga ɗari zuwa ɗari uku. rahoton na ocha ya bayyana cewa yanayin da damanar bana yana da kyau rahoton ya kuma ce ambaliyar ruwa ta shafi mutane dubu hamsin yayin da mutane ashirin da shida suka rasa rayukansu a nijar tsakanin watan juwan da kuma watan juye da muke ciki yau ci ranar cutar anta wato hepatitis ta duniya ta ranar ta bana dai shine a kawar da nau'in cutar antar albarkacin wannan rana yatu abdulrahman ta tattauna da kwararren likita dr mamman hima wanda ya yi karin haske dangane da nau'o'in wannan cuta da kuma irin matakan da ya kamata a doka. Abubuwa ne da ke ƙone anta kaji anta tana zafi wanda wasu ƙwayoyin cuta ne da ake kira virus ABCA suke haɗa su, kuma akwai waɗanda ake samu a cikin magunguna na kimiyya da kuma kayayyaki da suke sa maye kamar giya. Sannan a cikin waɗansu ƙasashe kamar Nijar da akwai ƙarancin tsafta akan samu nau'in cutar hepatitis A kiyaye ba. Ita kuma mai nau'in A ana samun ta ne tare tare da abincin da ake ci kamar gishiri. Mai nau'in A da A wani lokaci rashin tsafta ne yake haddasa su, inda za ka ji gajiya da rashin jin daɗin abinci da kuma masassara da kasala. Inda za ka ga mutum idonsa da harshensa da fitsarinsa duka sun canza kala sun koma launin masara. To bari mu taɓo wani nau'in cutar antar da ake kira hepatitis A wadda aka yi fama da annobarta a jihar Difa a 'yan watannin da suka gabata. A ranar shatar ga watan Afrilu ne ministan kiwon lafiya ya bayyana bullar cutar a hukumance kuma ta yi sanadiyar mutuwar akalla mutane 30. Shugaban majalisar shawara ta jihar Difa, Mairu Malam Ligari, ya bayyana cewa a halin da ake ciki an ciwo kan matsalar. Ya bayyana hakan ne a zantawar shi da Nafisa Adamu. Wannan annobar tun lokacin da ta bayyana a jihar Difa a bangaren ma'aikatar kiwon lafiya ta jiha su sun tafi bisa fage domin yin raskuna iya girman wannan annobar. Bayan haka ne kuma wata tawagar ofishin ministoci suka kawo rangadi a nan, inda gwamnati ta ɗauki kwakwaran matakai. A ƙarshe dai a yau ina iya ce muku an ciwo kan wannan matsalar da alfarma abokanin hulɗa da suke kawo muna tallafi tallafi koyaushe. Yau dai wannan cutar ta fita daga zama annoba. Sai dai abin da zan iya ce muku kun san wannan yanki ne da akwai matsalar tsaro za ku samu cuɗayyar jama'a. Amma duka da haka ana sa ido sosai a akan annobar. Abin da ya ba mu nasarar koyaushe da zarar mun samu wani sabon labari a akan annobar to muna ɗaukar matakan gaggawa domin bayar da amsa. a toute nouvelle situation, en tout cas, il y a une réponse. To har yanzu muna nan a jihar ta Difa amma wannan karo a garin Bitinga a cikin departement ɗin Ingurti inda mato mazauna garin suka bayyana cewa wata taguwa ta kamu da haukar zangai a makon da ya gabata. Dr. Ari Tubo shugaban ma'aikatar kiwo ta gingimi ya yi wa wakilin Muharu Ahmadu ƙarin haske. kwanakin baya aka zo aka bamu labari da cewa ga wata taguwa ta ce aka cale tunda tana nan tana ci cije sauran busashe dan naka da kanta mai ta cije ta kashe kuma ta shiga garkin ta cije busashe da yawa to amma a lokacin mutane sun yi kokarin samu sun kama ta sun dore ta kuma ma suka zo suka shaida mana da muka ji labari ma muka tashi muka tafi da muka tayi lalle kuma da ganin ta ma dai shi harkar zangon nan baka tabbata haka shi shine amma kowa ya gani ya san shine ita wannan wanda batar lahiya din a yanka ta mu samu mu kan mu sa mu tura ne to lalle mun aika kuma an maido na amsa da cewa sun yi analysis sun gani lalle zanga din ne to so na garuwan da nake faɗin nan ne da bitinga da kirke. raƙuman da bitinga ce kamar duk dabban da wannan abin ya taba babu wani gyara shi koyi kashe shi ne kamata ya yi dogon rami a kone shi abu ne to su wanda suka taba wannan lalle a cikin littafai an kwatanta da cewa kayan kwana ashirin da ɗaya bayan cizo wannan naman dabba wannan yana ciwo amma wuce haka nan yanan ana zata cikin wata ɗaya zuwa arba'in wannan ciwon yana bayyana idan daga dubin da ciwon ya bayyana babu magani Ƙungiyar rediyon wata ƙungiyar rediyon karkara Rakom ta suma zaman wani taro na kwanaki uku yau da safe a nan mai musamman a cibiyar 'yan jarida. Manufar taron shine karawa mahalarta sani dangane da fasahar zamani ta sadarwa. Ana dai buƙatar su lakanci amfani da yanar gizo da kuma WhatsApp wanda sabon kafawa ne. wato gurin rediyon karkarar da shi ne a ƙara sanin manufofinsu da kuma rarraba labarai a tsakaninsu sakataren dindindim na ƙungiyar ya yi wa wato musa hassan ya yi wa habibu garba ƙarin bayani Euh, Wani taron canza yawu ne muka son shiryawa tsakanin mambobin wannan kungiyar ta Rakom cewa da radiyoyin karkara, inda za mu buɗe wata kafar yanar gizo domin ƙara baiwa wannan kungiyar tamu daraja da ɗaukaka, kuma ya shafi ƙara sadarwa ne tsakaninmu. Mun samu tallafin masu hannu da shuni ne da ke dafa mana inda za a baiwa duka mambobin wannan kungiyar sabuwar wayar zamani domin sharabawa. sadarwa tare da jama'a da suka kware ta yaya ake rarraba labarai saboda waɗansu radiyoyin karkara suna can ne cikin lungu ko ma samun tattaunawa da jama'a da suka kamata a wani lokaci wahala ne a gare su da ma haɗa shirye-shirye abu ne mai wahala a gare su abin nufi a nan tare da wannan tsari na whatsapp suna iya turawa junansu waɗansu labarai a rarraba su zuwa ga sauran radiyoyi qui peut être partagé entre radio. A yau da safe Allah ya yi wa Hima Adamu da ake kira dama-dama rasuwa. Hima Adamu shi ne mai mafi shekaru a cikin jarida a Nijar ya bar duniya yana da shekaru 84. Hima dama-dama ya kasance ɗan jarida kuma mai gabatar da shirye-shirye a kafar yada labarai ta gwamnati ORTN. An kuma san shi a fagen raya al'adu ta hanyar wasannin kwaikwayo. bayan da ya ritaya ya kafa gidan rediyo mai suna suda a yamai da kuma ɗai sashen tawazu a doso a watan da suka gabata aka naɗa hima dama-dama a matsayin jarumi a masarautar doso yanzu kuma kai tsaye sai cikin shirin namu na musamman kwanaki biyu da suka rage a kawo ƙarshen wasannin ƙasashe renon faransa karo na takwas bayan lambar zinariya da andre razak ya lashe a fannin rubuce-rubuce yan najeriya ba su yi nasarar kara lashe duk wata lamba ba rashid abdulbaki darakta general na wasanni motsa jiki a ofishin ministan matasa ya yi karin bayani kan rawar da 'yan wasan nijar suka taka Mahalarci kwamfala a mataki-mataki inda ɓangaren 'yan wasanmu mata ƙasar mu ta Nijar za ta yi karawar ƙarshe a fannin cin lambar tagulla a gobe Asabar. A yanzu yanzu ma muna ci gaba da fafatawa a wajen wannan kwamfala a ɓangaren hukumar gargajiyar Afirka, amma tsakanin kowace ƙasa inda jiya aka yi karawar kusa da ƙarshe tsakaninmu da Senegal. Sai dai kash mun tashi ɗaya da hudu ne. Kuma yanzu haka muna tattaunawa ne domin tinkarar karawa kusa da ƙarshe kan cin lambar tagulla. Sai kuma a ɓangaren mata 'yan wasanmu za su haɗu da Cameroon, inda 'yan wasanmu sun sha ƙasa a gaban Chadi, kuma gobe za su yi karawar ƙarshe. Su kuma maza za su haɗu da 'yan wasan Mali ne. Sai dai a wajen waɗannan wasanni matsalolin da muka ci karo da su shine a wajen shirye-shirye. Na farko dai tun wajen shirye-shirye ne aka samu cikas a bangaren ƙungiyar da ke kula da harkokin wasanni ba su tsara 'yan wasa ba. A fuskar hukumar ƙasa da ke kula da wasanni ba su saka matasa a cikin ingantaccen yanayi ba kafin tafiya a wajen waɗannan wasanni. Dr. Jamila Farjani kwararra kuma a kwamitin ƙasa da ƙasa na tsare-tsaren waɗannan wasanni na farankofoni ta bayyana rashin jin daɗinta dangane da rawar da 'yan Nijar suka taka a waɗannan wasanni. Matasan da suka zo a wajen wannan kwamfala sun samu ƙwarewa fiye da wasannin da suka gabata. Akwai tawagar 'yan wasanni da suka fito daga waɗansu ƙasashe da suka shiryowa wasar fiye da 'yan wasanmu na ƙasar Nijar, inda a cikin dukkanin wasannin mun yi la'akari da akwai rashin shiryawa ga 'yan wasanmu. Duka da yake muna da ƙwararru da suka suka kware a wajen raye-raye da wake-wake na zamani. Mun ga gungun 'yan wasan rawa na zamani da ake kira Gabero. Marla masu ramu ƙarshen labarin namu kenan na wannan murece a huta lahiya.